مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله يا بغاوة waɗannan munafukai misalai guda biyu misali na wuta da misali na ruwa misali na wuta shine su waɗannan munafukai kamar wanda ya kunna wuta ne don ya ga haske da ita da ta haska ya yi zaton zai amfana da hasken sai wutar ta mutu haskenta ya tafi amma zafinta yana nan ga kuma duhu ba sa ganin komai ba sa gane hanya